saurara da takunkumin nan naka mu ci gaba da wasan mu ban shinka da cawo a a a a ba ta yiwa da wannan cutar covid-19 dole cikin ƙasar mu mu sa takunkumi a kowane lokaci in za ku huta cikin gidajenku yana da muhimmanci wannan ya sa takunkumi shi balantana in za mu haduwa da baki kasan da wayansu kasashen asiya mutane kalilan sun kamu da wannan cutar covid-19 saboda suna unhwani da takunkumi hmm. wannan da kai gashi a ciki kullum sabin abubuwa kace shi akan wannan sabuwar cutar nan ya ishe mu gaskiya ne sa takunkumi yana gajiyar da mutum amma wannan cutar covid-19 in ta kama mutum tana gajiyar da mutum sosai eh ni wa wannan cutar covid-19 ta ɗauki hankali na kware da gaske kusan da sa takunkumi yana rage wannan cutar covid-19 kenan mu mai da himma tunda wannan takunkumi muna iya samun shi a ko'ina kuma cikin farashi mai rahusa haka ne lalle can ma a kullum kai ne mai bamu shawarwari na kirki bisa kan abun da ya shayi gidajenmu kuma ka yi kowa sani abun da ya shayi lahiyar ciki kai har ma bisa wannan sabon yayi na sa tazara tsakanin aikuwa ka yi kowa sani haka ne ni da matata mun ka zamna mun kai shawara tsakankaninmu Wanga lokaci da muke ciki bai kamata ta ɗauki ciki ba kuma hanyoyin da muke sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwanmu mun yarda da su ɗari bisa ɗari yanda Allah ya hore mana zan mu ƙoƙarin ba su tarbiyya na gari kenan wanga lokaci ɗaukan wani sabon ciki bai taso ba domin kyautata tsarin iyali da samun kwanciyar hankali ku yi hira da iyalinku bisa kan hanyoyin da kuke bi ku sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwa wannan jawabi ne na minista mai kula da kiwon lahiya